alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kamar yadda mun kai magana yadda za ka sai data ta whatsapp um, ta whatsapp za mu fara da ita saboda kamar na ga an fi yuzin da ta sosai to da farko da yadda za ka yi shine za ka shiga cikin phone ɗinka kamar haka na za mara Allah da kai bako na cikin wannan can din karan na mu subscribe sannan karan na wani alamun karuwa domin samun sabbin shirye-shiryen mai don mu dora kai tsaye ba tare ka sha wahala ba sai karan na keyboard din nan kamar haka sai ka sa star 313 hash kamar haka sai ni kaga idan ka yi MTN ne da ka suman za ka danna ko sun amma ni zai amfani da suman kamar haka okay to kaga inda ya nuna ma wani zaɓuka ce data balance eh, da social da social shi wannan tu za ka danna social kenan ko shi ne za ka danna su saboda sai data mota whatsapp kai tsaye amma da Allah mun don kai ba kone a cikin wannan can da Allah ka danna mu subscribe sannan ka danna mun alamun ƙara alamun samun sabbin shirye-shiryen mu don mun dora kai ba tare da sha wahala ba sai ka danna wannan sen din a kuma ake mun da ba mai ba connection problem or invalid mmi code sun ba bar shi sai mu koma a jan ke star 313 amma kai ba dole bane sai nuna ma nan ni sai na rike ne ban taba ba shi yasa nuna ma ka dole san data ta sa akwai wannan problem to ba dai da mu sun shiga a jan ok to ka ma haka gashi na buɗe to yake kokari kai sai ka shiga social ɗinka ka na tu sai ka shiga kage ya nuna ma za ka sai data za ka sai whatsapp facebook instagram tiktok ayoba on social youtube instagram and tiktok um, minute and news social to mu sai mu ce abin za fara saya gani sai mu fara sayan ta whatsapp sai mu danna one sai mu sa mun danna ɗaya sai mu sa sai sai ya je kin kaga a nan nan ne abin yake inda za ka sai data dali ka sai data ka danna ɗaya ka sai datan ka 25 wani lokaci tana iya karewa in ka danna biyu za ka sai ta week 550 naira za ka sai ta ta ta abin nan ta ta sati daya shi ko wannan mount ya ka sai na wata ne 150 na wata daya kana bugu a cikin whatsapp duk yadda ta insha Allah za ta mata da sai da mai mun gani ba za mu kawo muku abin da yake ba shi sai to idan ka danna daya ka sai waccan datan kenan idan ka danna biyu ka sai ko danna ka sai haka kasance da mu mu ba sai za mu yi ba yanzu ko da bararren musulmi ko da yake muna da datan ciki yanzu ba sai za mu yi ba kamar Allah ka kasance da wannan yi din sannan ka subscribe sannan ka tura ma abokanan ka san da su ma su amfana kuma za mu cigaba gaba kawo muku wanda za ta sauƙaƙa wajen sayan datar ka da sauransu kamar yadda za ka sai data daidai ɗan ƙaramin kuɗi ka sai data suka ta yi zunda ita kamar yin ka sai babban data ta ga mutum ya sai data ta ta 1000 naira aiki na ku sai ta 50 naira sai ku aiki tare shi bai sani ba sai ce kai wallahi layi na ana yawancin ka da yawa amma kuma kaji kaji kaji to idan kasance da mu a cikin wannan can za mu kawo muku wanda za ku yi amfani da yadda za ku yi dubaran sanda kala kala iri iri daban daban kasance da mu a cikin wannan canji din mun gode sannan da Allah ka yi subscribe sannan ka yi share sannan ka yi share ko a whatsapp ne ko a instagram ne kuma ina ne cikin ka tsauna kai muna share saboda kuma mu samu ɗan wani abu kuma mu tabbatar da ana yi da mu ka dai gane to mun gode sosai da ziyartar wannan tarin din wato hasken rana arewa ko tv a kasance da mun gode